Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilo har 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu alfa rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet. a sashen hausa.com ko kuma voa hausa.com. jama'a assalamu alaikum barkanmu da subahin ranar alhamis bakwai ga watan yuni da fatan masu azumi kuma an yi sahuru lafiya ibrahim kalmasi garba ne da jimmai ali da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo wannan shirin daga birnin washington dc kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran an samu sabanin ra'ayi tsakanin masu harkokin masana harkokin sojan amurka a kan shirin rage yawan sojojin amurka da aka tura nahiyar afirka shugaba trump na amurka kuma zai tsaya a kan bukarsa wajen taron kolin kasashe masu arzikin masana'antu da za a yi cewa a yi wa amurka adalci a kan harkokin cinikayya a wani mataki kuma da ya shiga tarihi gwamnatin najeriya ta canja ranar bikin demokuraɗiyya daga 29 ga watan mayu zuwa 12 ga watan yuni to labaran kenan wasu 'yan majalisar dokokin najeriya sun ce rigimar yanzu rigima ce ta 'yan sanda da shugaban majalisa amma ana so dole sai an ce buhari na da hannu a ciki mu kuma abin da muka yi bilibin buhari mutum ne wanda ba ruwan shi da rikicinka da 'yan sanda za a ji fashin bakin wani masani game da wannan ƙiƙiƙar sannan za a ji karatu daga alkur'ani mai tsarki albarkacin watan ramadan kamar kowace ranar alhamis grace alheri abdu na tafa da shirinta na domin iyali amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya assalamu alaikum ga labarin mai karanta mai alli shirye-shiryen da ake yi na rage ayyukan sojojin kundin balan amurka da aka tura nahiyar afirka ya jawo rashin ko kuma yana jawo saɓanin ra'ayi tsakanin masana harkokin sojan amurka jaridar new york times da ake buga a birnin new york ta ba da labarin shirin da aka gabatar wato a makon da ya a wannan makon da ya tanadi rage yawan sojojin kundin amurka daga kimamin dubu ɗaya da ɗari biyu zuwa ɗari bakwai cikin shekaru uku Jami'ai sun bayyana wa muryar amurka cewa ko da yake jama'an ma'aikatar tsaron amurka da ake cewa pentagon sun amince da batun rage yawan sojojin to amma har yanzu ba a yanke shawara ta ƙarshe kan wannan batu ko mataki ba wannan shawarar rage yawan sojojin da aka gabatar ya biyo bayan nazarin wani al'amari da ya faru a watan oktoba lokacin da aka yi wa wasu sojojin amurka guda hudu kwantar bauna aka kashe su a jamhuriyar Nijar. binciken da ma'aikatar tsaron amurka ta gudanar a kan wannan al'amari ya gano kurakurai da dama ta bangaren sojojin wannan al'amari ya sa wasu wakilan majalisar dokokin amurka buƙatar a rage yawan sojojin amurka a nahiyar afirka Daya daga cikin masu baiwa shugaban Amurka shawara akan tattalin arziki Larry Kudlow ya faɗawa 'yan jarida a jiya Laraba cewa shugaba donald trump na amurka zai tsaya a kan bakarsa wajen taron kolin kungiyar kasashe masu arzikin masana'antu da ake cewa g7 a takaice da za a yi duk da caccakar manufofin harkokin kasuwancin amurka da ƙawayen amurkan suka yi ko kuma suke yi mr goodlaw ya ce galibi akan samu saɓanin ra'ayi tsakanin amurka da sauran ƙasashe wakilai ƙungiyar g7 Mr. Kudlow ya musanta cewa Amurka tana rikici a kan harkokin cinikayya da ƙawayenta da kuma China, amma ya ce Amurka za ta ɗauki duk matakan da suka kamata na kare ma'aikatan Amurka da kuma masana'antunta. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya a yayin da yake zantawa da 'yan jarida a birnin Brussels, ƙasar Belgium a jiya Laraba, ya ce za a yi garaje gadami a bayyana rikicin jadawalin kuɗin fito a zaman rikicin harkokin kasuwanci. kuma ya haƙaƙe a kan cewa amurka tana da hujjar neman a mata adalci a harkokin kasuwanci da ƙawayenta da kuma sauran ƙasashe hankula sun kwanta a yankin ɗan anacha na jihar taraba bayan tashin hankali da aka samu a tsakanin wasu 'yan ƙabilar tibi da kuma wasu fulani da ke yankin game da takaddama a kan filin noma wakilin sashen hausa ibrahim abdulaziz ya aiko da rahoton cewa shaidun gani da ido sun tabbatar da barkewar sabon fada a yankin dan anacin da ke karamar hukumar Gasson, rikicin da ya jawo hasarar rayuka a tsakanin bangarorin biyu eh, fulani ne ba mai fulani suna gidansu sun yi feshi za su yi noma sai wasu fulani suka suka ce ba za su yi ba a filin su ne na gado ba zai yi ba kuma a tibaben abin suka ke feshi suka feshi amfanin fulani suka feshi ne su kuma fulani suka ce ba su yadda ba to daga nan sanadin rikici ke tashi fara daga fara sai su kama sare-sare so kashe fulani guda biyu a wurin kashe fulani sai su ma suka samu so kashe tibabe to daga nan kuma tibabe su kuma suka shiga jeji suka ci gaba da saran kan mai uwa da wabi dai duka To an dai samu asarar rayuka kenan a bangarori biyu. An samu an samu asarar rayuka duka bangarori biyu yanzu. Kamar yanzu na hali ake ciki a wannan yanki naku. Eh yanzu ka tura sojoji da matakan tsaro hankali ya kwanta dai. SP David misal Haka kakin na 'yan sandan jihar ya koyi ƙarin haske game da halin da ake ciki. lalle muna da waɗanda muna musu tambayoyi a yanzu aka wanda muna tsammani akwai hannunsu a cikin tashin hankalin da aka samu a dan eh akwai tabbashin wannan kawai yanzu alƙaluman waɗanda suka rasa rayukansu kamar sun kai nawa eh, mun tabbatar da mutum biyar wanda suka rasa rayukansu Duk da kullum muna faɗi ne, a daina daukar doka a hannu kaga duk lokacin da ka ga wani ya maka wani abu wanda baka gamsu ko kuma ya zama to ya sauya hakkinka akwai hanyoyi da za ka yi. mai magana da yawan 'yan sanda jihar taraba kenan kuma ana shan waɗannan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A wani mataki da ya shiga tarihi, gwamnatin Najeriya ta sauya ranar bikin demokuraɗiyya daga 29 ga watan Mayu zuwa 12 ga watan Yuni domin tunawa da kuma karrama gwagwarmayar tsohon ɗan kasuwa kuma ɗan siyasa marigayi Chief Moshood Abiola wanda ake ikirarin cewa shi ya lashe zaben 12 ga watan Yunin 1993 da aka soke. wakilin sashen hausa babangida jibril ya aiko da rahoton cewa tuni al'ummar yankin kudu maso gabashin najeriya suka fara mai da martani akan wannan mataki da shugaban najeriya muhammadu buhari ya ɗauka. a martanin da ta fitar da gwamnatin jihar lagos ta hannun gwamnan jihar mai ambode ta ba da wannan mataki da shugaba muhammadu buhari ya dauka tare da bayyana shi a matsayin tukuicin da al'umman yankin kudu maso yammacin najeriya da ma duk wani mai kishin demokradiyya ba zai taɓa mantawa da shi ba to koya sauran al'ummar yankin musamman ma dai mazauna birnin lagos suka ji game da wannan mataki da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya dauka first of all i want to use this opportunity to thank our president president president muhammadu buhari ya ce suna na jimo abdullahi gaskiya na ji daɗin wannan mataki da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ɗauka ina godiya gare shi domin wannan mataki da ya ɗauka abin yabawa ne matuka kuma zai taimaka wajen haɗin kai tsakanin 'yan najeriya baki ɗaya da sauran masu ƙaunan tsari irin na dimokuraɗiyya. Um, to my own point of view on that aspect is that the federal government is trying to create an, a kind of a unity in the country. Shi kuwa wannan malami ya ce suna na abbas sikirla ya ce ni a gani na gwamnatin tarayyar najeriya tana so ta yi amfani da wannan dama domin hada kan 'yan najeriya wannan wani mataki ne na gwamnatin tarayya na hada kan 'yan najeriya a kasar baki daya sauran wayanda aka baiwa lamban yabo na girmamawa sun hada da marigayi chief gani fawemi da kuma ambasada babu gana gibe wanda ya kasance mataimakin ɗan takarar neman shugaban kasa na chief mk abiola To ga da baban gida Jibrin da wannan rahoton. To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji wakiliyarmu a Abuja Madina Dauda ta aiko mana da rahoton da ke cewa an samu rarrabuwa tsakanin 'yan majalisar dokokin Najeriya game da zargin yunkurin tsige shugaba Muhammadu Buhari har ma Wasu daga cikin 'ya'yan majalisar sun bayyana wa manema labarai rashin jin daɗin su game da matsayar majalisar akan batutuwan ɓangaren zattaswa. A don haka ne majalisar wakilai ta miƙa 'ya'yanta guda biyu da Abdulmumin Jibrin da Muhammad jika zaure, ga kwamitin ta na bincike saboda furucinsu na zargin cewa taron nasu yunkuri ne na tsige shugaba Buhari kuma har tuni ma an fara tara sunayen 'yan majalisar. Honorable Lawal Yahaya Gumau ya yi tsokaci in ma buhari akwai abin da ya yi to ya kamata a tattauna a kowane can ba tukunna a samu matsaya a senate a samu matsaya a reps a samu matsaya wanda haka ne al'adar national assembly in ya so sai a ce to a haɗu kuma a tattauna amma abin da muka fahimta shine duk maganan nan ta shafi rikicin da ke cikin tsakanin 'yan sanda da senate president shine ake so a yi amfani da national assembly karfi da yaji a yi amfani da mutum ɗari hudu da wani abu don a goyi bayan senate president saboda me saboda ana so dole sai an ce buhari na da hannu a ciki mu kuma abin da muka yi believing buhari mutum ne wanda ba ruwan shi da rikicin ka da 'yan sanda tun an ce executive da buhari ake yi tunda ne shugaban executive mu abin da muke faɗa shi ne kowaye a national assembly ya yi laifi ya karya dokan ƙasa criminal ko civil to in 'yan sanda sun neme shi kaɗai ya je amsa neman da aka mishi haka shi ma ɗan majalisar dattawa abdullahi yahaya ya kalli wannan al'amarin ta wata fuska daban inda muka zo ni dai a ra'ayina na muka bambanta da su shine bai kamata a ɗauko laluran wani ba a zo a zo a mai da ita ta majalisa kowannen mu ya zo da tashi lalura yanzu in na je na hito gida na na faɗa da matata muka ɓata da ita sai yanzu in mata motion a majalisa kudurori goma sha biyu ne dai zaman majalisar ya zattas da suka hada da bukatar daukan matakan tsaro domin kawo ƙarshen kashe-kashen rayuka da yake addaban musamman yankin arewacin ƙasar Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka dai, to Allah shi kyauta. To, kan wannan batu abokin aiki na Ladan Ibrahim Ayawa ya tattauna da Farfesa Yusuf Alasan, malami a Kansas da ke jihar Missouri ta nan Amurka. Ladan ya fara ne da tambayarsa yadda yake ganin makomar dimokuraɗiyyar Najeriya ganin abubuwan da suka kunno kai. sai furfesa Yusuf Alasan ya ce. To, na farko Hajji Ladan a gaskiya ta Malam Bahaushe wato ni ban taba ganin wato inda ake wato mulki irin na kama karya irin Najeriya ba a yanzu da sushile shi shugaban majalisar dattijai yake kuma abin mamaki shi in ka duba da ni da kai a nan Amurka muke. Amurka democracy ne wanda you know duk duniya take ji da shi kuma dama daga nan muka ara muka yafa. daga nan amurka to amurka ba yadda za a yi wato a ce kamar yanzu wato majority leader na nan kasar ya yi taɓar gazar da eh, shi shugaban senate na najeriya ke saboda ba don komai ba kamar irin taɓar gaza kenan farfesa na farko wato akwai abubuwa da ake zargin shi eh, shugaban eh, senate da ya yi misali an ce ya ba da bayani akan lokacin da aka ce ya declaring asset ɗinsa bayanan da ya bayar ba na gaskiya ba ne to alkalin da ya yi bayani a kai hukumai nuna yake ke da cewa ya ba da bayanai wanda suke ba na gaskiya ba me ya kamata ya yi ai ka kamata ya yi ya bi doka tun da shi shugaba ne na ƙasa majalisar dattijai ya bi ƙa'ida ya yi a mutunce ya ce to menene kuskure na amma me ya yi sai ya kirawo alƙalin ya gurfanar da shi a gabar majalisar dattijai ya masa hayaniya irin ta ko ci masa mutunci kaga ɗaya kenan sannan na biyu akwai eh, shugaban efcc yana masa akan wato cin hanci da rashawa da aka ce ya yi akan nan ma harkokin ofisoshinsa da ke gudanarwa maimakon shi ma nan ya nuna cewa dattijan ne kuma shugaban dattijan majalisa ne na ƙasa ya kuma dokoki me yayi sai ya kira wa chairman na FCC ya masa hayaniya ya nuna cewa bai ma dace da wannan ofis din ba kai har akwai motarsa da aka kama da aka yi ce you ita ma an same ta da takardu na karya da sauransu you maimakon ya kokari ya ba da takardun nan da ya kamata a ce ya takardun motar nan tasa gaskiya ne me ya yi sai ya kirawo shugaban kastam ɗin ya gurfanar da shi a sanad nan ma ya yi mara hayaniya ya nuna cewa bai ma cancanta da ofis ɗin ba to da irin waɗannan abubuwa har ya zo kan shugaban 'yan sanda na ƙasa gaba ɗaya in ba manta ba. To amma eh, Profesa me ya kawo wannan menene haɗin wannan da batun eh, ƙudurori goma sha biyu da majalisar dattijan da na wakilai suka baiwa shugaban ƙasa kana jin wannan abubuwan da ka lissafta suna da mahaɗi ko kuma akwai inda suka eh, tarayya? Kwarai da gaske akwai inda suka tarayya to ai waɗannan ma ƙudurorin guda goma sha biyu hajji ladan in ka duba ai ba wani abu ne wanda za a ce wannan gwamnatin ma wato ta yi su ba ko ta ino laifinta ne misali an yi zancen talauci kafin buhari ya zo mulkin najeriya ai ana talauci a najeriya saboda haka ba buhari ne ya kawo talauci ba kasar najeriya ta shiga wani matsayi na tattalin arziki wanda yake a halin yanzu ino kasar ta fita daga cikin wannan eh, zance da baibayi da muka shiga a kan wato tattalin arziki kuma alhamdulillah da shi eh, shugaban kasa eh, eh, program din da ya kawo ko yake yi in ce Allah ya taimake mu kuma ya taimaka cewa yanzu Najeriya ta fitar da cikin irin wannan to da dai sauran da kuma kashe-kashe da ake tun kafin Buhari ya shiga mulki ake kashe-kashe a Najeriya ɗaya da gaske abubuwan da 'yan majalisar suka koka kuma ana musu bita da kulli shi ko me zaka ce wato na farko yanzu a ƙasar nan babu ba ma wai eh, abinan shugaban senate ba wanda muke cewa majority leader anan wanda yake daidai da matsayin senate president member na house of representatives ba zai yadda ya karya dokar kasa ba saboda me ita demokradiyya ai a ce wacce take da ka'idarta idan a nan ƙasar ne ya ai ya gama yawo. Lallan shugaba Fesa Yusuf Alasan da ke nan Amurka ke fashin baki kan damarwar siyasar Najeriya hirarsa da Ladan. Yanzu kuma ga karatu daga Alkur'ani mai tsarki albarkacin watan Ramadan. Suna na ta mamma shaibu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل يبدل دينكم أو أن يزهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب Sadaqallahu al'azim. To da fatan an amfana yanzu kan bari mu koma gefe guda Grace Alheri Abdu ta gabatar mana da shiri na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da ana kawo shinkafa makaroni biskit da yogurt ranar laraba suna kawo acha pudding da kabin kwaya ɗaya za a ba ma yara. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ranar Asabar za a cika shekaru biyu da kaddamar da shirin ciyar da kananan yara da abinci a makarantun gwamnatin Najeriya. Da kawo yanzu ake gudanarwa a jihohi 24 na kasar. A cikin jawabinsa a bikin kaddamar da shirin ranar Alhamis tara ga watan Yuni shekara ta 2016, mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo ya bayyana cewa shirin na ɗaya daga cikin shirye-shiryen inganta rayuwa al'umma guda biyar na gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da aka ware wa dala miliyan dubu ɗari biyar a kasafin kuɗin shekarar. Bikin ya haɗa da gabatar da tsarin aiwatar da shirin da ƙaddamar da wani littafi da aka rubuta da suna Global School Feeding Sourcebook da zai kasance taswirar aiwatar da wannan shiri da kuma gabatar da kwamitin gudanarwa na ƙasa da zai sa ido a shirin da ake kira homegrown school feeding program da turanci wannan shirin dai ya samu asali ne daga wata cibiya mai zaman kanta da ke birnin london mai hankoron inganta rayuwar ƙananan yara da ake kira pcd a takaice wadda a halin yanzu take aiwatar da shirin a ƙasashen afirka shida da suka hada da ethiopia ghana kenya mali da kuma Najeriya. Banda samar da abinci mai gina jiki ga ƙananan yara, wani burin shirin kuma shine inganta sa yara makaranta da kuma ƙarfafa musu gwiwa su sa kai a karatu. Shirin kuma zai samar da ayyukan yi da kuma taimakawa manoma da za a rika sayan kayan abincin daga gonakinsu. Jihar Plateau na ɗaya daga cikin jihohin da ake gudanar da wannan shirin. A cikin hirarsu da wakiliyarmu Zainab Babaji, Dr. Sumayya Hamza mai ba gwamnan jihar shawarwari kan ayyukan gwamnatin tarayya a jihar ta yi ƙarin haske kan wannan shirin. A yanzu haka dubu biyu da shida suna nan suna dafa abinci a jihar Plateau. Wayanda muka yi hira da su muka kuma ziyarce su sun nuna cewa wannan tallafi lallai ya ingantar da rayuwarsu. Alal hakika yara sun karu a fannin shiga makarantu domin wa'yansu yaran ma sun kai kansu ba tare da an ɗauke su ba. Sun shiga sun zo makaranta sun zo sun yi zaman su. Dama mahimmancin abin da yasa aka kafa wannan farko dai yara su samu abinci ingantacce na biyu kuma a samu yara da za su so zuwa makaranta kuma in sun shiga makaranta su so su gama to bayan haka kuma a tabbatar da cewa matan da suke dafawa an tallafa musu saboda suna da jari su samu kuɗi wanda za su taimaki kansu su taimaki gidansu manoma da 'yan kasuwa da suke nan a inda makarantar take su ma ba a basu a baya ba saboda matan nan suna sayan kaya daga gunsu to kin ga kenan kuɗi na yawo a tsakanin al'umma musamman karkara to zuwa yanzu miliyan 800 da 'yan kai shine abun da aka kashe a plateau state naira eh naira wanda yake yawo a tsakanin al'umma a karkara na kuma zaga wasu makarantun a cikin garin jos don jin yadda shirin ke gudana mu a kabon mun gan ana kawo mana abinci ran monday sun kawo gwaten doya sannan ranar tuesday suna kawo kamu da kankana sannan ranar laraba suna kawo acha pudding da kabin kwaya ɗaya za a ba ma yara sannan ranar alhamis za a ba ma yara dankalin bakin mutum da miyan kwai ah, Suna na conrad steven atsen yusuf ingantaccen shiri ne domin ana neman a kara enrollment na yara a makaranta amma gaskiya tsarin ne bai yi ba kamar a nan makaranta na su biyu ne suke kawowa an ba su kuɗin da za su ciyar da yara hamsin wanda a takaice nan yara sun kai kusan ɗari hudu da wani abu kai ka ce a ciyar da yara hamsin wayansu suna ci wayansu suna kallo eh, ni mai suna ce elizabeth audu wannan ciyar wanda aka kawo ya kawo yara na karuwa yanzu muna tot time yanzu nan za a exam yara na zuwa ana iyaye na zuwa roko a karɓo yara a makaranta a matsayina shugaban makaranta idan an kawo abincin nan sai mun yi supervision sai mun an dan ɗiba ko cokali biyu mu taɓa shi mu ɗanɗana mu ji daɗin shi a gaskiya hakika ban ga wani damuwa a wurin ba. su ma yaran da aka yi shirin domin sun yi tsokaci. ran ana ba mu gwaten doya da kunu da biskit. ana ba ku da yawa? a kadan. me yasa ake ba ku kadan? mun yawa. ana ba ku kwai? a'a. ba ba ku ah, nama? a'a. ba ba ku wake? a'a. To sai dai yayin da shugabannan makarantun ke bayyana mabambantan ra'ayoyi, shugaban kungiyar iyaye da malamai James Elisha Manga gani yake akwai inda gwamnati ya kamata ta yi gyara. Idan na ce miki na gamsu zan ce miki ban faɗa miki gaskiya ba, saboda ni ban yadda ban san waɗanda suke kawo abincin ba. Biyun shi abinci kuma ba gamsasshen abinci ba ne. Na ukun shi an yi tsarin ba da abincin bai kai kan waɗansu wanda ana tunanin ya kamata su ma suna ci ba. Kaga wancan ba daidai ba ne. Domin a cikin wasu makarantu. akwai nursery classes akwai primary sections waɗanda suke da primaries su 'yan primaries su suke samu sannan 'yan nursery ba sa samu kuma kuma su ne kankananan kuma suna ganin manyan suna ci sannan ba su ba su samu ba ai wannan ba yi adalci ba wakilin a jihar kano kuma mahmud ibrahim kwari ya zaga waɗansu makarantu da ake gudanar da shirin inda ya hira da yaran da ke cin muriyan wannan shirin sunana isa yabawa aji na biyar ana kawo shinkafa ana kawo makaroni ana kawo madara hmm. ana kawo biskit to kullum kullum ake kawo a'a ba kullum kullum ba wani sa'in ana kawo wani sa'in ba a kawo yawa da wasu daɗin su yana daidai da irin wannan ake baki a gidan ku a'a wanne ne yafi wanda na gida wanne ne kike ganin ya fara rashin daɗi yana wanda ba in kika ci baki a jin daɗin sa madara sunana shamsiya idris rana rana ce dai wani san in an kawo wani san ba za a kawo ba amma kwanakin can baya ba a kawo sosai ba mm. amma kwanakin nan duka ana kawowa gaskiya yana ƙara min lafiya sosai dan ina gane karatu sosai hakika wannan tsari ya taimaka wajen zabar da ɗalibai su zo makaranta amma tilas ne masu kirkiro da shirin da kuma aiwatar da shi su sake salo muddin ana muradin nasara a cewar wasu malaman firamare da suka buƙaci muryar amurka ta ɓoye sunayensu a yanayin zuwan ɗalibai dai ana samu yara sukan zo saboda wannan abinci amma wajen yanayin kawo abincin akwai wata taliya cikwalkwalaliya da ake da ita suke wannan abincin idai da ke ana dan test kaga in an ka dole a samu a dan yi test din abincin saboda yara zamu mu ba kanana ba manya bane ba da na a ce kowa ya fitta gaskiya ba ta da kyau a canja ta ba kyau ba kuma ta da daɗi kamata ya a ce kowane yaro a zubo masa abincinsa a irin dan takawe ɗin nan wani dan soso shine zai fi kuma wasu iyayen daman dan talaka aka yi abincin tunda public schools ne a abin zaka ga wani ma ba shi da abincin da zai ci ya fito yana takamar da wannan abincin a ƙasa za ka gani ya zo an kai sha ɗaya ba a bashi abinci ba kaga ai abin ya abin nan batun ciyarwa a makaranta yana tafiya tafiyar hawainiya dai wani lokacin sai a to tiriyan tiriyan wani lokacin kuma sai ga abin ya tsaya sati ɗaya sati biyu sati uku ba a yi ba sai kuma ga an dawo in mun tuntuɓa mun ce me ke faruwa sai ce ba a turo musu da kuɗi ba so ana yi amma dai ana samun tsaiko gaskiyar magana kamar 'yan siyasa da suka sa hannunsu a cikin harkar su za su iya sanin ana turo da wannan kuɗin ko amma dai munan ba a yin abinci a damar da shi in wannan ranakun suka wuce sun wuce kenan mace ɗaya ce in ba ta yi ba yau to gobe sai ta haɗu da wani abrara a akan abin da za ta yi mace ɗaya ce na san tana wannan malama ilham sale guda ce cikin waɗanda ke kwangilar dafa abincin a nan jihar kano kowane yaro haka a tsari hmm. za a dinga ciyar da shi akan naira hamsin hamsin amma na gaba za su kara yanzu dai ba kara ba za a kara za a mai da shi naira saba'in saba'in sun ce mu sayi kwano idan ba za mu iya sayan roba take away ba kamar ni yanda suka ce in ce da yara ɗari da arba'in da takwas sai na sayi robobi ɗari da arba'in da takwas na raba yara da akwai wanda suke kulla abinci a leda suke kai wato hmm. sai suka ce ba sa so a kulla abinci a leda ko dai mutum kullum ya dinga sayan roba take away in sun kaga kuma ya mutum ya ga ya masa tsada hmm. roba take away din nan to ya sayi robobi sai dai kwamar ya haya shu'aibu ungogo da ke bibiyar yadda ake aiwatar da shirin ciyarwa a wasu sassan jihar kano ya ce ko da ke tsarin na da kyau a rubuce amma yana neman zama barazana ga lafiyar ɗalibai. kamata yi hukumomin gwamnati wanda suke da nasaba da abinci su shigo ciki misali duk waɗannan abubuwan ba na da registration duk gaba su so ba tabbacin cewar masu kyau ne duk da leman da ya sannan ya kamata a ce standard organization ta zo ta zo ta ɗanɗana abincin ma shin ya kamata ɗan yaro ɗan adam ya samu ya ci abin ta ya kamata yaro ya ci ya kai ga labar ɗin da zai tabbatar da abubuwan da ake su misali eh, nutrition ɗin ciki ya zai taimaka wajen inganta lafiya sannan ya kamata su kansu consumer protection agency su zo sannan ita kanta ma'aikatan lafiya ya kamata shigo amma kawai figas za ka ji wanda in ka ji sai ka dafa kai in ka ji figas ɗin ga kuma abin da ake bayarwa sai ka dafa kai hukumar kula da tsara al'umma wato crc ta gwamnatin jiha ita ce ke kula da aiwatar da shirin a nan jihar kano To sai ku kasance da shirin mako mai zuwa domin jin bayanan da hukumar nan ta yi. Yanzu dai a madadin wakilan namu Mahmud Ibrahim Kwari da kuma Zainab Babaji da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voa voahausa.com da alheri. kai mata su ne duniya su ne daɗi To a gaishe ki yanzu kuma ga Jummai Ali ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice. An samu sabanin ra'ayi tsakanin masana harkokin sojan Amurka kan shirin rage yawan sojojin Amurka da aka tura nahiyar Afirka. Shugaba Trump na Amurka kuma zai tsaya akan bakarsa wajen taron kolin kasashe masu arzikin masana'antu da za a yi cewa a yi wa amurka adalci a kan harkokin cinikayya a wani mataki da ya shiga tarihi kuma gwamnatin najeriya ta canza ranar bikin demokuraɗiyya daga 29 ga watan mayu zuwa 12 ga watan yuni domin karrama marigayi mko abiola wanda ake ikirarin cewa shine lashe zaben watan yunin 1993 jiya laraba shugaban amurka donald trump ya gayyaci wasu musulmi fadarsa ta white house domin bude baki a bara shugaba trump bai gayyaci kowa ba to masu saurare da takaitattun labaran muka kawo karshen shirma na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma jimin ali da takarin mana labaran duniya da cd da ya haɗa mana sautin da mu na wannan lokacin dara smith ni ibrahim kalamsi garba ke cewa sai kuma da hantsi